بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقول يا مرة ملوك في وتسكن نعم الحق يا سيامو لا يلزم من يمتي من البركة في بابا تكون كراكم بالتاسم المواريث في شريعة في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة مع الشيخ محمد علي الصابوني Allah madaukakin sarki ya yarda da shi kuma Allah ya mana jagora. Satin da ya wuce an fara da karanta muqaddiman mala da kuma hanya wanda ya bi wajen binciken wannan littafi. a yau za mu tashi a kan muhabara ta farko yake al-muhabara tuntula muhabara ta farko ayatul mawari za a yi ne a kan ayoyin gado wadda ya zo cikin littafin allah al mai girma a karkashin ta akwai matsaloli kamar aka taubi'u wa bayanin bilkabri ha, zai kawo aske da kuma bayanin ma'anan menene almari ko ko menene ma'anan wayannan ayoyin na biyu da sabulat haula ayatin bawari ababe wanda mutane sukan tambaya game da ayoyin miras zai ba da haske a kanta na uku limaza na nasibin zakari da fi al'unta me yasa kason na miji ya yi miki sau biyu a kan kason mace mene da dalilin da ya sa mutane suna wannan tambaya mana zai ba da amsa kai مسألة تعود ميراث المرأة قبل الإسلام جاد المجيء كاف المسلم سياتكي نبير ما يستفاد من آيات المواريث أن أنفاني وانبذاء أن كان تكون آيوين جاد والبيجو تسلسات وقال القرآن والجمع نشد ميراث الأبوين والزوجين والأولاد su ne gadon iyaye biyu da gadon mata biyu wato miji da mata da kuma ya'yansu na bakwai mai ikwa wal aswat da um zai bayani gadon yan uwa maza da yan uwa mata wajen uwa wanda uwa ne kawai ya hada su kuma daban-daban yaya gadon su take na takwas al'ukwatu wal akhwat ashiqaq aw al-ab zai bayani akan gadon yan uwa wanda suke uwa da uwa da uba da tare da mamaci ko kuwa uba da uwa daban-daban tare da mamacin menene gadon su yaya take ذكر معنى الكلالة وتعريفها اللغوي والشرعي زي بياني منين معنى القلالة منين معنى عرش اللارسي منين معناتها أقل شريعة سنعلى يتي بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه العزيز أما مدركة تركيا فليذكر للكاس فمن جرما يوصيكم الله في أولادكم أما مدركة تركيا نعمك وصية أشكي آيانكم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن من يأنتاكم إذا الله سبعدوكم ونمجسون yana da minti biyu wanda mace zai samu namiji yana da kaso biyu wanda mace zai samu fa'in kunna nisa sau sulatain sababin na nisa na tarat idan kuwa wa'annan yaya matan nan sun ke biyu ko fiye da aka to suna da kashe ɗaya cikin ukun dukiyan da su ya bari وإن كانت واحدة فلا النصف إذا وقل ما تشيء قداتها ذات تعجبها إسنتا وما mahaifiyarta, tana da rabin dukiyarsu wani abawaihi li kulli wahidin minhu kuma iyayensu biyu idan mutum ya mutu ya bar iyayensa biyu kowanne daga cikinsu suna da kashe ɗaya cikin shida min matara cikin abin da ya bari in kana nan wala amma idan mamaci yana da ɗa so idan mutum ya mutu ya ɗansa da iyayensa to wannan iyayen za su ɗauki kashi ɗaya cikin kashi shida ne kowane ɗayansu zai ɗauki kashi ɗaya cikin kashi shida abin da ya rabu na wayannan 'ya'yan ne فإن لم يكن له ولد فورثه أدواه فلأمه ثلث أما إذا متي منك جاشد الآخر كما ينا دقيا يقول سون ذاك جاجيشي فهور ينا دا كشي ناشي تو إبن وبنش كما ينا دا سورا فإذا كدوبا ما تقام كيوايا ظلو بالذكري مثل حب المتعين domin uba zai dauki kashi biyu cikin uku uwa za ta dauki kashi na cikin uku فإن كان له إخوة فلأمه الثلث Amma idan mutum ya mutu yana da yan uwa to uwa a wannan lokacin ba za ta ci kashi ɗaya cikin uku ba za ta ci kashi ɗaya ne cikin shida ba baki uba a nan ba dalili ne yan uwa ba sa cin gado da uba domin shi uban nan shi da ke ciyar da su so kamata a ce shi da zai ci da domin ya ba su shi yasa yan uwa ba sa cin gado tare da uba so uwa ne kawai suke cin gadon tare to idan akwai yan uwa to uwa za ta ɗauki kashi ɗaya ne cikin kashi shida min ba'di wasiyatin yusi biha aw bayan wasiya wadda mamaci yayi ko kuwa bayan an biya bashi wanda ake bin sa Allah ya ci gaba da cewa aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa'a iyayenku ko ko ‘ya'yanku ku ba ku sani ba wanne ne ya fi kusanci zuwa ga amfani gare ku Allah ya sani na haka tarifatan min Allah wannan kaso ne wanda ya zama dole wajibi farilla ce daga wurin Allah madaukakin shi ya kasa inna Allah kana aliman hakima domin Allah madaukakin sarki masani ne يا منيني في مصلحة وقوة حكيم دليني والدباء أسام الدارة جاب الدين أما الشيء لآية تطرق تكون آيات الميراث آيات الميراث آية تدو قال قال الله تعالى ألا ملوك في سمسياتي ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد yanzu wannan zai bayani akan gadon miji da mata ma'aurata guda biyu sai ce uwaye ko magaje dama ana tara da su ne ko magaje kuna da rabin abin da matarku ta bari idan ba ta da kuna da rabi abin da matarku ta bari idan ba ku da ɗa ko kuwa idan ba ta da ɗa ita wani mamacin ba ta da ɗa to mijinta yana da rabin dukiyarta fa in kana lahunna walad falakum rubu mimma tarakna idan wacce ta mutu tana da ta ɗaya ne ko biyu ne ko na mace wannan ɗan daga gare shi ne ko ba daga gare shi ba mama namijin ne ko ba namijin ba a wannan lokacin mijin yana da rubuci ɗaya bisa hudu mimma na cikin abin da ta bari من بعد وصية يوصينا بها موضين دائر وصية وصفتي قوك وقاشم تا ودع أكبيا صادم بيرجي أكبر ولهم الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد كنت ما مدى جيد إذا في رسول ما تنقوا كنادا تشيجا تكن بيئتكم idan ba ku da ɗa fa in kana kun walad idan kuna da ɗa sannan ita ta aifa ko ba ita ba saban masumunu min ma tarabtum to in su mata suna da kashe ɗaya da cikin takwas daga cikin abin da kuka bari min ba'di wasiyatin suna biha audain bayan wasiya wadda kuka yi ko kuwa bashin da ake ku bayan an biya su to abin da ya rage yadda za su raba kenan وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس idan mutum za a gaje shi bisa da anyan kalala kalala shi ne wanda ba shi da asali ba shi da reshe ba shi da asali shi ne iyayensa ba shi da reshe ma'ana ba shi da yaya da yan uwansa ne kawai za su gaje shi yana da ɗan uwa ko kuwa yar uwa kowace daga yaya kowanne daga cikin su suna da su ɗaya bisa shida sai dai wayannan yan uwa a nan ana nufin yan uwa wacce uwa ne ta haɗa su ba uba ba yan uwa wanda uwa ne ta haɗa ku da mamaci idan ku ne za ku gaji mamacin kuna da kashi ɗaya cikin kashin ba kowanne daga cikin ku idan mace ne abin da take da shi kenan idan namiji abin da yake da shi kenan ba a nufin cewa idan sun haɗu shi duka biyu ne a ko da shi kaɗai ne ɗan uwar abin da zai ci kenan ko da ita kaɗai ne ɗan uwar abin da za ta ci kenan فإن كانوا أكثر من ذلك إذا أن يوم سنفدوا فهم shuraka uku الثلث za su yi tarayya wajen kashi ta cikin uku ma'ana daga biyu zuwa sama idan mutum ya rasu ya bar yan uwansa wanda uwa ne ya ada su su biyu ko su uku ko goma ko ɗari to abin da za su ci kenan kashi ɗaya cikin uku za su raba daidai tsakaninsu babu fifiko wajen mata da maza daidai da su raba na na? eh kashi ɗaya cikin shida eh idan mutum ɗaya ne zai gaji kashe ɗaya cikin shida idan su biyu ne babu bambancin mace da namiji idan su biyu ne har zuwa sama za su gaji kashe ɗaya cikin uku eh. kuma wannan kashe ɗaya cikin uku na za su raba daidai wa daidai tsakaninsu ومن بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار wannan zai faru ne bayan wasiya wadda shi na mutum ya yi ko kuwa bashi wadda ake jinsa wannan gairar mubar ba tare da akwai cutarwa ba yana ishara ne zuwa ga wasiya amma shi bashi ko da zai cinye duka dukiya dole a biya amma wasiya matuƙa zai cutar ba za a aiwatar da wannan wasiya ba cutarwar kuwa shi ne ya fi kashi daya cikin hukun dukiya wannan zai cutar da magada wasiyatan min Allah wannan wasiya ce daga Allah wallahu alimul halim Allah madaukakin sarki masani ne kuma mai tausayi ne yana tausaya muku shi yasa ya ɗauki nauyin mutu wannan an karɓi zo kuna ta rigima tsakaninku kuna faɗa tsakaninku domin shi zuciya an dabbala shi a kan cin zuciya aya ta uku wa qala jalla sana'uhu Allah madaukakin sarki ya ce yastaftunaka qul Allahu yuftikum fil kalala suna neman fatawanka ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ya musu Allah zai muku fatawa cikin sha'anin kalala kalala mun shi ne wanda ba shi da reshe ba shi da asali Allah ya ce idan muhim halaka laisa lahu walad idan mutum ya mutu halaka nan mutuwa idan mutum ya mutu ba shi da ɗa walau uktun kuma yana da yaduwa tana nufi na tara tana da rabi abin da ya bari wannan yan uwa a nan wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda suke uba ɗaya uwa daban-daban su ne wanda suke da irin wannan gadi a wannan yar uwar za ta ɗauki rabin dukiyar da ya bari وهو يرثها إن لم يكن لها ولد أما إذا إذا ترسو يبر نمجي تنقوى نمجي to shi zai cinye duka dukiyar shi ba rabi zai ci ba shi zai gagaji duka dukiyar ne idan kai tunani za ka samu har yanzu zakari yadda hajjin unsayen فإن كانت اثنتين ثمن الثلثان مما ترك idan su ɗan uwan mata mata ɗan uwa mata su ta kasance uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya, idan sun ke biyu ko zuwa sama su suna da kashi biyu cikin uku na dukiya abinda kan uwansu ya bari wa in kanu ikhwatu rijalan wa nisa amma waɗannan yankunan uwan suka kasance maza da mata ne abin zakari mislu haɗin kursare duk da akwai namiji a cikinsu su yanzu babu magana cewa wata kaso da kan za a rike dukiyar ne gaba ta za a raba domin akwai namiji ko da namiji ɗaya ne yake tsakanin su to dukiyar nan da ta ɗaya za a mata sai a baiwa namiji da sau biyu na mace yi bayyana Allahu na ɗin Antabillu Allah na bayyana muku wannan domin kan ku kada ko ku kuskure kar ku sha wato kar wani fitina ya samu ya taru tsakanin wajen gado wallahu bi kulli shay'in alim Allah mutanen komai صدق الله العظيم Allah ya yi gaskiya Ubangiji mai girma. Wayannan su ne ayoyi guda uku wanda malam ya kira su a ayatul Miran. yake tawdi'u wa bayan zai warwar zai warware mana al'amura ya wayar mana da kai ya mana bayani abubuwan da ya zuwa cikin wayannan ayoyi yace hadi ayatul karima wayannan ayoyi masu darajar nan min kitabillahi azza wa jalla cikin littafin Allah madaukakin sarki وضح الباري تبارك وتعالى فيما فيها نصيب كل وارث الله منوكتين تركي ما بين دلا دلا كسن قوة مغادا ممن يستحق الحرص بوائد بثقة تنتس جداده وأرشد إلى مقدار إرثه وشروطه kuma ya yi isara zuwa ga gudun abin da zai ci da kuma shari'in abin da zai sa ya ci wannan abin da zai ci ɗin kama bayyana dallat hikmatuhu kamar yadda Allah madaukakin sarki wanda hikimansa yana da girma alhalatin lati yarisu fiha al-insan halaye wanda mutum zai ci gado a ciki والحالات التي لا يرث فيها وكما حالة يولد زي هي صوب زي هي صوب هذا الباء ومتى يرث بالفرق شيء يكي كادو دكسو كي يددي أو بالتعقيد ko kuwa ya ci او يكي ko ya ci abin da ya rabu ba أو da بعمادهما معا هو يتي بكسوا داك تيدا وما أكرشق ويتي أذن بيرب ما سوى أن البكرة ماذا جيني كما يدعى بيان الزوج ومتى يحجب من الإرث كليا أو جزئيا da kuma yaushe ne ma ake ake kanje shi daga gado yana nan ba baya nan ne amma ba zai ci ba in ma ya kasance da zai ci gaba ɗaya ba ko kuwa da zai ci kafin da dacin yake ci ba za a rage masa duk wannan Allah maɗaukacin sarki ya bayyana cikin wa'annan ayoyi معنى يتي إنها آيات ثلاثة ولكنها جمعت على مجازتها أصول علم الفرائض يتي آيوي بداقة ليه sai dai wayannan ayoyin duk da kankantanta kaɗan ne ba ta da yawa amma ta tattara asulai na ilimin gado وأركان وأركان وأركان أحكام الميراث بكما كلن كنت كنت جادو فمن أحاط بهما فهما wanda ya kewaye wayannan aya da fahimta wa hafizaha kuma ya haddace ta wa idrakan da kuma ya santa ma'ananta فقد سهل عليه معرفة nasiba كل وارث lalle ya yi sauki masa yadda zai iya san kaso kowane magana so wannan farko da yake so ya yi karatu a wannan fanni abinda zai fara shi ne ya addace wayannan ayoyi ya haddace shi da kyau duk koyaushe zai iya kawo juzuyi daga cikin ta domin kafa dalili to zai iya san kason kowane magada وأدرك حكمة الله الجليلة ثم دعاك زي زي رسكي حكمة ألا مدعو خصوصا كمي جرمة في كسمة الميراث على هذا الوجه الدقيق العادي ودرب raba gado a wannan fuska wanda aka yi shi sosai الذي لم ينسى في حق أحد من بدا من تحكي قوة قوة مباشي حكي بتاعي ولم يفضي الليل نعم نعم ولم يفضي من حسابه شأن الصغير والكبير هم بيبخلا وده الاستاذ الثالث haƙƙin yaro da kuma babba babu wanda aka gafana aka bari والرجل والمرأة بابر حق النبي دنم السباع بل أعطى كل ذي حق حقه أن بي وقوة ما أبنتم حق حق إنسان أكتور ذو على أكمل وجوه التشريع أكم نعطي نعطي كان وفقا شريعة أتي وأروع سورة من رفاوات وكما نفي جو سورة لدي بيتوا تكامل مجاني سورة أنباش في دي دناشي وعدق أصول العدل وكما نفي جو ما أسل عدلك majinshikin adalci Allah madaukakin sarki a wannan fuska ya raba wannan gado ووزع التركة بين المستحقين توزيعا عادلا حكيما كما يرضى ونن gado wanda mamaci ya bari a kan waɗanda suka cancanci ciki wannan gado rabawa na adalci da kuma wanda yake cike da hikma بشكل لم يدع فيه مقالة لمظلوم سيد بابيوة وني لإيا مبنى سوى أنزع للجيش إذا إذا جاي من التنسي الأمر إمبا أو شكوى لضعيف قطع بيوة مدمروني داما لكيبك domin ba a duba mai rauni wajen raba dukiyar shi ma أو رأيا بتشريع من التشريع الأرضية أو أبيوة وتشريع رأي بدسو شريع إندونيا قاسب رأي تتوى أقل ومن تصل لألا مضيك في خمسيان أريار إيكي تسمى أي الاستاذ wanda aka aise shi yau ma an yi lissafin sa an ce da shi da ɗan uwansa wanda ya shekara sittin nan ɗaya suke kowa yana da bukatar dukiya sai a je mishi da kiyaye mishi har ya ya girma ya samu ba na al'ada wanda ake ci da girma ba shi musamman wanda yake a wasu al'adu husband ɗana farko shi ke shirin shi ne zai zauna kan dukiya kuma kallonsa zai ba su abin da ya ga damar domin shi ne ɗana farko na يهدف إلى تحقيق العدالة نعم نعم أوكي. يهدف إلى تحقيق العدالة ملفى أنه فيما تبقى التعادل أو رفع الظلم عند الإنسان تبقى أنه كذلك في أكم مطلق ومن أتبت بعادل في أقمت اوتذال في أقم تنشيسا أكيوان من شريعة لتجد عادل قال العلامة القطبي في تصويره ربما لدينا إمام القطبي في تفسير الفياتي هذه الآية ركن من أركان الدين وأن الآية ركنين لدينا ركن من الدين وعمدة من عمد الأحكام kuma binciki ne daga cikin cikin hukunce-hukunce wa ummin min ummahatil ayat uwa ce daga cikin uwayen ayoyi fa fara'i fara'id azimatul qadr domin al'amarin gado ta yana da girma sosai hatta inna nisful ilm har ilimin da ya kasance ana kiran shi rabin ilimi wanda ya santa ya san rabin ilimi sauran ilimomin kuma rabi ne وقد قال صلى الله عليه وسلم من لم يكون الله صلى الله عليه وسلم ياتي تعلموا القرآن وعلموه الله وعلموه الله وكرنتي وتقوي القرآن kuma ku karantar da mutane shi تعلموا الفرائض وعلموها الناس kuma ku koyi raba gado ilimin raba gado kuma ku karantar da mutane shi fa inni mru'in maqbudun domin ni ji annabi sallallahu alaihi wasallam ba dawwama zai yi a duniya ba za a karbe ni za a ɗauke ni wa inna hadha al-ilm sayuqbad wannan ilimin ba za a ɗauke wa tadhharu al-fitan kuma fitinu za su bayyana hatta yakhtalifa ithnani fil fariḍa ar mutane biyu su yi saɓani wajen ilimin gado ko wajen rabon gado fala ya ji da ne mai yasu da bai ba za su samu wane ne zai warware musu ba annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi yana kadaitar da cewa mutane su koyi alkur'ani su koyar su koyi ilimin raba gado su koyar domin shi da zai zama a duniya ba zai mutu kuma yadda Allah kun sarki ya hukunta a kan kowa kuma ilimin nan ba za a ɗauke akwai lokaci na zuwa wanda ba samun sa mai ilimin ba da lokacin kuma kina ya fito daban-daban iri har ya kasance mutane biyu za su yi tsakani a kan rabon gado ba za su samu wani malamin da zai warware musu ba domin ilimin an an dauke ثم قال قرطبي فأما الإمام القرطبي يساك كيوا وإذا ثبت هذا فاعلم أن الفرائض كان جل جل جل علم الصحابة إذا أخذ ثبت ka sani cewa rabon gadon nan ya kasance mafi yawan ilimin sahabbai wa azimu manazara cikin kuma shi ne mafi girma abinda suke munazara tsakanin su wanda suke muhawara suna tattaunawa a kan al'amarin gado walakin nan nas abu bayyana amma mutane sun riga sun toye wannan ba mai ba wanda yake zancen sama tasirin ƙuɗi malam yake wa kullu ma kataba al ulama fil qadim wal hadith yake kuma dukkan abin da malamai suka rubuta sun tele tele da kuma yanzu Ya kullu ma allafu fi ilmin mawaris da wadda suka wallafa cikin ilimin gado فإنما هو بيان وتوضيح لهذه الآيات الكريمة duka bayani ne da kuma warwarewa ga wannan ayoyi guda uku nan da muka karantawa duk littattafan da aka wallafa a kai duk bayanan malamai duk ya tsaya ne a kan wayannan ayoyi wanda Allah madaukakin sarki ya faɗa التي جمعت وأوعت wanda ta tattara kuma ta game tarawa ba tare da ya bar wani abu wanda ba yi magana a kai ba wa qassamat ta'addalat ta'adalat kuma ta raba ta yi adalci wa ahkamat at-tashri' wa qassamat at-tanzir kuma ya yi shari'a din ta yi karfi babu wani jajjiza babu wani tuka da warwara kuma ya yi bayani dalla-dalla wajen rabewa وأبانت لكل ذي حق حقه ثم يا بينا كل ذي حق حقك دون محاباة أو مضارات ba tare da an ji tsoron kowa ba ba kuma tare da ana tara wa kowa kasa ba a'a an bayyana shi ne kawai a saraha ga wanda wanda zai samu ga wanda wannan sai samu idan uba ne ga abin da shi ma zai ci idan uwa ne ga abin da za ta ci in mata ne ga abin da za su ci idan ya'ya ne ga abin da za su ci idan miji ne a matsayin namijin matarsa shi ma ga abin da zai ci duka an bayyana shi ba tare da an ji tsoron kowa ba ko an tara wa wani kasa ba ko wani abu ba ba wata a ciki فسبحان من شرع الاحكام في كتابه الموجب sarki ya tabbata da ubangijin Allah madaukakin sarki wanda ya shar'anta hukunce-hukunce a cikin littafinsa ga garabatai الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه وانت كريا دلالات بايا شديتا دبنتا قودة انتا تنزيل من خفيل الحميد فوقت كان دقوتا أبنجد الولي فتما أبنجد من بيتا تنسبه ديا قال يسوع وجلت حكمة الله وجلت حكمة الله وتشريعه الكامل الخالد أي بني بشر وصدق الله بما حكم الله تيترنا شريعا فتحكين من ضمن ثم تيترنا سيد أولي بدأتين ألتا لذوق قصدش ما ألا مرة تنفر في هذه المسكة آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا iyayenku da ‘ya'yanku ku ba ku sani ba wanne ne fi kusanci da ku amfani Allah shi kaɗai shi ne wanda ya sani. Na, so wannan bayani kenan akan ayoyi wanda suka wuce. duk da cewa zai zai yi bayani dalla dalla a kan kowane abin da ya zo a kan wannan aya mai ake nufi da shi da sauransu yanzu nana ya kulla babu ya ce tafadulat haula ayatin mara'i ababe wanda mutane suke yawan tambaya game da wa'annan ayoyin gado nan na farko هل هناك آيات غير هذه الآيات الثلاثة ثم وعيد Kukan yi tambaya cewa shin akwai wasu ayoyin kuma bayan wa'in guda uku wanda suka yi magana a kan gado aljawa mana yake amsar sa shi ne annan waradat a yakin karima an samu wasu ayoyin kuma masu daraja fi sha'anin dawari a sha'anin gado غير هذه الآيات الثلاثة من دوائر من آيوني قدامه ولكنها إذا وإن كان آيوين مجملة هذا أدن كليني تشير إلى حقوق الورثة ينا نونين إشارة تكي أكن حقوق مبادة بدون التفصيل أتارد أن يشد النابا وتوضح أن للأقرباء حقا في الإرث وإنما ينكر سنة بيّن كيوة نقص الراسنة بحكي حكم باب دون تحديد أو بيان لمكبار كل وارث ما تارد عن قيدة وأن تقي منين أبدا وإنما تسنتن راس الشباب ما الآيات التي أشارت إلى ila al-ihya daga cikin waɗannan ayoyi wanda suka yi nuni zuwa ga gado su ne kamar aka معنى يكي فدن الله نفرقه أولا قوله تعالى نفرقه فدن الله مرة تنسل يكي وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم بأسا kafin a shar'anta gado tsakanin yan uwa to ana cin gado ne da yantaka wanda numfashin da ya haɗa a madina da shi ake cin gado wannan yantakan da numfashin da ya haɗa a madina da shi ake cin gado to bayan musulunci ya je yawa ya yaɗu sai Allah madaukakin sarki so ku da ya cewa wa ulul arham ma'abutan zumunci wanda ma'aika ta hada su ba'abuhum aula bida su shashin su ne suka bi dace da shashin su wajen cin gado fi kitabillah cikin littafin Allah tun a akali inna ma bi kulli shay'in alim Allah madaukakin sarki ya farko dai da haka sanarwa wanda kuke da alaka wajen ma'aika aka haife ku tare su ne suka fi cancanci gado ɗaya daga cikin ayoyin kenan na biyu mana ya ce an rubuta ana saboda Allah madaukakin sarki wanda yake wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مكسورا يا أبو صنز منك وانت سكي ينقوا الجونة سومي أكثر للتاجر ألا تستثن تنسوك بعد يومنا في يد المؤمنين وكما مهاجرين كما يد هيك أداء إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا سيدي إذا كنا سوء بجوتة تاوى أبو كايان وانكم مؤمنين ko kuwa wayanda kuke waliyantaka a kansu kamar mai gida da bawarsa in kuna so ku kyautata musu babu babu laifi kuna yi wa kulisi cikin wasiya kana dalika sun kitabu masura wannan dama can tuntuni yana nan a rubuce a cikin littafin Allah lokacin shar'anta shi ne bai yi ba amma annabi sallan ya yi wannan ne domin ya saka rayuwa na musulmi a wannan zamani domin muhajirai sun zo daga makka ba ta tare da dukiyarsu ba ma ba su fitar da komai ba wani ya fita ne ma a koye ba zai fita a kai shi ba hana shi tafiya sai sa annabi sallan domin ya sansaka musu rayuwa da ya haɗa wa yanayin yawon har yi kai da za su yi a masu da juna ثالثا na uku daga cikin yin wayannan ayoyi wanda suka yi mana magana a kan gado fadin Allah madaukakin sarki wanda yake lirrijali nasibun mimma tarafa al wal aqrabun وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو قطر نصيبا مفروضا mazaje suna da kaso cikin abin da iyaye biyu suka bari ko ko makusanta kuma mata ma suna da nasu kaso cikin abin da iyayensu biyu suka bari ko kuwa makusantansu cikin abin da yake kaɗan ko da yawa wannan kaso ne wanda Allah na daukakin sarki ya sallanta ko ya kasa معنى يكي ففي, ففي الآيات الأولى آية الأولى والثانية farko آية kuma na نبيو إشارة إلى أن آل القرابة إشارة سوى مقصا أمة أحق بميراث هي فتن تنتبقاده قريبهم قريبهم الميت من غيره واتو أحق بميراث قريبهم الميت من غيره su ne suka fi cancanta gadon ɗan wanda wanda makusantansu a kan waninsu so makusantan nan su suka fi cancanta da gado a kan waninsu mimman laisa lahu silata wa silata qarabati bil mayyit wanda ba shi da wata abin nan dangantaka da kuma na kusanci tare da mamaci su wajen cin gado فهم أحق بالإرث من المؤمنين والمهاجرين sun suka fi cancanta kan mummunai da muhajirai kamar yadda yake a وقد كان المؤمنون في صدر الإسلام يرثون بالسبب بسبب الهجرة والمؤاخاة ذاك المسلمين أفرق المسلمين suna cin gado da sababin hijira da kuma yan'uwantaka التي أقى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار akan wannan wancakan da annabi sa sallan ya haɗa tsakanin muhajirai da kuma mutanen Madina suna iya shiga da ba tare da shi tsakanin muhajiri yarisu a tsawon sai kasance mutumin makka wanda yake muhajir ne zai gaji ɗan uwansa mutumin madina wanda shi ne ansar duna fari ba tare da yana da makusanci da shi ba ko kuwa a kan makusancinsa sai muhajirin ci babin ansar a kan waɗanda suke makusantansa والأنصاري يرث أخاه المهاجر فقد لما مسلم المدينة زي تأتي أن أنت عند هيك مسلم مكة يبدأ هجرة دون طريقة حدث ba نقصا da makusantan أخرى أكم نقصا ko بسبب المؤاخاة في الدين ومن دليل وانتفى المسلمين shi yasa suke kin gado da juna wattamarra al'amu ala dalik wannan al'amarin ya ci gaba haka ake sayi, ila ila istamta an lokacin da addini ya kafu sosai musulmai suke da karfi ma'asar kawai da rubu sakin maka kuma ƙa'idar musulunci ya zo karfi ya gini ya zaunu da kyau bayan an yi makka sau da fatu makkan nan musulmai suka zan kasance masu karfi da can makka garin kafurai ne yanzu ya zama musulmai mutane da yawa daga cikin mutanen makka ɗin sun shiga musulunci sosai al'amari yanzu ya canza فنطق الله تعالى الحفة بالهجرة والمؤاخاة وجعلها بالقرابة والنسل لأن عمده فتصل في شارك شن دادو بهجرة بكمية وانتكى كيف يا دادو أتكاني نقص الفاد ونسبة وفتا من ذلك نعم والآيات الثالثة والآية الثالثة آية نقص رفع بها الباري تبارك وتعالى الظلم عن الضعيفين الطفل والمرأة وانا الآية قال لها تشوف تتوسع الفئة انت ذالنت اكم ما سريني كمي يارا كان كنانا بكما ماتا دا كم باتا تنقادو وعاملها بالرحمة والعدل Allah ya musu mu'amala da rahma da kuma adalci ورد إليهما حقوقهما في الإرث فيما إذا مس حق كنسو وجنجاد حيث أوجب توريث النساء والرجال وعند أنه وجب أدع جاد ماتا لكم مزاد صحابي ذاك ماتا باسا كنجادي ولم يفرق بين الصغير والكبير ما بيضمن فكتان كريمي بالربع ولا بين الذكر والانثى اخرى فكان النمي لما المصيبة بل جعل لكل نصيب نصيبا في الميراث هو الناس أم مؤمن باش التصوصة أتسنجابه sawa'un annal ibn am kafin babu bambanci yayi kaɗan ne ko yayi yawa an daidai wa kowa kasansa وتعاون رضي الورد أم لم يرضى ثم ذا جيش لا يدافع به يدفع domin shi da zai ce idan na mutu wani kare ci gaje da ba a musulunci ba za a yi aka da, baka baka ba baka yin wasiya na hana wani hakkinsa musulunci ba zai aiwatar da wannan wasiya cewa na ga muku yayan kullum bari ya zo kusa da dukiya nan na miki a'a ba ta nan bane yayan nan wanda kake kare zo da kusa shi ma zai ci gado kamar yadda kallon sa za su فرد إلى النساء والأطفال اعتبارهما وقضى على الذل والحرص بشأنهما لأن مرأة كسل تنتهي ميدا ومات بياتا تنتنانا سوما أنا أنا أنا أنا شيء أسوء أنا يد أسوء جنجاده لا tare أن an kai su kai ba cewa kuma ya yi hukunci ko kuwa ya cikar da zalunci wanda yake wanda yake kasancewa a kan sha'aninku alhiyar shi na zunmu ne da hadin ayat alkarima mujmala wayannan ayoyin da muka yi bayanin nan na karshen nan sun zo ne a dunkule جاء تفصيلها في الآيات السابقة التي حدد الله تعالى فيها نصيب كل وارث هنا وإن الآية يلتقضوا أدوكلي وأن يا زويا بينا شدنا بلا فتو وإن الآية يبدأ قصوا أن متفاري وأن أنمي ألا مدى تفصيل في قيدي قوادنا قصوصا أتكون قادو وهي عماد ابن البواري شيني تنشكي مع كل من ذهبه daga cikin tambayoyi wanda mutane ke yi shi ne cewa limaza kana nasibul zakari zai'ful unsa ai kafirai na wanda ba ruwansu da addinin musulunci nan akwai ruwansu domin wannan aje ne na sukar akan musulunci da sun damu da shi suna suna tambaya me ka sun namiji ya kasance minki biyu makashin kashin na mace da wannan tambaya ko kai magana zo ka san shi matan ma suna so su san shi suna suna tambaya me yasa namiji ya ta ci kashi daya namiji zai ci kashi biyu da wannan shi ne amsa wanda malam zai bamu insha Allah ta'ala a sati mai zuwa idan Allah ya kai mu da rai wanda muka yi yayi daidai Allah ba mu labarta wanda muka yi kuskure Allah za ka ta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh